wadda hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wadda ta yi daidai da biyar ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya za mu ɗora karatun banki na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na nurin islam wanda ke ƙarƙashin makarantar ma'ahar nurin islam da tarbiyyar wa wadda suke cikin garin Kaduna State Nigeria muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu abin da za mu faɗa albarka sannan ya sa ya zama na mutuli da shi sannan ya sanya mu cikin kantattu na wannan wata albarka kuma ya karɓi a ibadun da muke idan ba mance ba ina ganin majalisi takwas yau ne karatu na tara da za mu tashi insha Allah ta'ala تفضل سلام نعم. هنا كمان فقام آه، تاشن يقرا الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya anan harfun nida ne sannan ayyu munada mabniyun ala dhammi li'annahu ismun mufrad fi lafzihi a ƙa'idar larabci yayin da aka samu harfin nida wato ya sannan bayan haka sunan da ya zo bayansa mufrad ne wato ba mudafin bane ko mudafin ilai zai kasance da dhamma kamar yadda nan ayar ta zo ya ayyu wato ayyunan yana da zamma sannan hali litanzi amma da za a ce misali abubakar suna abubakar ya za ta shiga sa zai kasance ne ya ababakri amma a nan da kalma ta ayyu kalma ce guda ɗaya shi yasa ya zo da zamma wato bai zo da nasara ba ne fi lafzi sannan annasu nan malamai suka ce shi sifa ne na ayyukan munada din wadda take mabaniya ala dhammi لأنها لأنها في لفظها يعني مفردة وأن كلمة شيسا أي تزود الضمة الناس هم صفة ناسا Allah yake cewa ya ayyuhan nasu abudu ya ku da suka yi imani mutane gabaki daya ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum sannan ya halicce waɗanda suka rigaye ku shine wanda ya halicce ku sannan ya halicce iyayenku da ku da tatannin ku gabaki daya haka su ma waɗanda suka gabace ku ya halicce su da iyayensu da tatannin su gabaki ɗayan su shine u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun domin ku ku samu takwa domin ku zamanto masu takwa masu jin tsoron Allah wato idan kuka aikata ta da sannu za ku samu takawa za ku samu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala malamai sun yi bayanin takwa kamar yadda muka yi bayani a kwanaki shine an taj'al al-wiqaya bainaka wa bain azabillah azza wa jalla bi fi'l al-awamir sannan wa tarku an-nawahi sannan da al-munkarat wal muharramat shine mutum ya sanya shamaki tsakanin shiga azaba ta Allah subhanahu wataala ta hanya abinda Allah ya ce ya aikata ya aikata wanda kuma ya ce ya bari ya basu idan mutum yayi haka ta haka ne zai samu cikakken takwa na Allah subhanahu wataala duk da an ana ruwaitowa ko an ruwaito daga Ali ibn Abi Talib babban ah, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi tarihin takwa wato tsoron Allah shine ne khawfu min al-dalil mutum ya ji tsoron Allah subhanahu al-dalil shine wanda yake mai girma A khawfu min al-dalil sannan wal amalu bit-tanzih yayi aiki kuma da littafin Allah subhanahu wataala wato al mai girma sannan wal qana'atu min al ya yayi kana'a wato ya wadatu da ɗan kaɗan da Allah ya bashi arzikin da Allah subhanahu wataala ya ba mutum komin karancinsa ya wadatu da shi shine war qana'atu min al-qalil sannan wal istidad li yawm ar-rahil kuma mutum yayi yayi tattali saboda ranar tashin al-qiyama wannan shine tarihi na taqwa ko na jin tsoron Allah da aka rawaito daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Ali ibn Abi Talib a karkashin wannan aya malamai sun A bayanai masu dindin yawa ƙarƙashin wannan aya daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku waɗanda ya ku mutane ayyuhan nasu da Allah subhanahu wataala ya kira mutane da su anan su wane ne ake nufi da Allah yake cewa ya ku mutane a zancen farko na malamai su ne ana nufin a kafirai ga baki ɗaya su ake kira akan su zo su bauta ma Allah subhanahu wataala su kadaita shi wajen bauta u'budu anan kamar yadda aka rawaito daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu tafsiri ko wanda suka shahara da tafsirin alkur'ani wato ibnu abbas u'budu rabbakum ya ce wahidu rabbakum abinda ibnu abbas ya fasara wannan aya da shi wato ya ku taron mutane u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wato wahidu rabbakum ku kadaita shi wajen bauta wannan shine tafsirin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu to anan wasu mutane wasu malamai suka ce annasu anan da ake nufi sune mushrikai gabaki ɗaya kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba da su ake yi a ƙarƙashin wannan aya su ake kira akan su zo su kadaita Allah wajen bauta akan su zo su bauta masa zance na biyu shine malaman da suke ganin annasu anan ana magana ne akan kafirai din da munafikai saboda da su ne wannan sura ta bude da su magana a kansu ta inda Allah yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sannan da fadan Allah subhanahu wataala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin waɗannan ayoyi guda biyu suna magana ne akan ayar farko akan kafirai sai aya ta biyu akan munafikai to shi yasa malamai suka ce bayan an gama magana akan waɗancan bangarorin sai Allah ya zo yake musu gargadi ko yake janyo hankalin su akan su zo su bauta masa shi kadai zance na biyu kenan sai zance na uku waɗanda suke ganin cewa annasu anan am ne li jami'in nas wato yana koma wa mutane ne ga baki daya ya ayyu annasu ya fu taron mutane daga kafirai din sannan da munafikai sannan kuma da sauran mutane gabaki ɗaya musulmai waɗanda zai kasance su karan kansu dama sun karɓi addinin musulunci amma na ana masu maimai ne ana maimaita masu zance ne akan dukka ku zo ku bauta ma ubangijinku shi kaɗai ku kadai tashi wajen bautar wannan zance kan ayyuhan nasu kenan sannan matsala ta gaba shine a arwaito daga tabi'ai ire-iren su mujahid ibn jabr sannan da alqama suke cewa dukkan suran da ya kasance a cikin ta akwai ya ayyuhan nas wannan sura makkiya ce dukkan suran da ya kasance a cikin alqur'ani a cikin ta akwai ya ayyuhal ladina amanu ita kuma madaniya ne idan aka ce madaniya wato ta sauka a madinatul munawwara makkiya kuma ta sauka a makkatul mukarrama ina fata an gane so an ruwaito daga waɗannan manyan tabi'an mujahid ibn jabr sannan da alqama kan cewa dukkan suran da cikin takwai ya ayyuhan nasu makkiya ce dukkan suran da cikin takwai ya ayyuhal ladina amanu wannan madaniya ne to amma nan kuma sai kasance mun samu ya ayyuhan nasu anan ita kuma wannan suran ba makkiya bace wato madaniya ne haka can farkon suratul nisa Allah ya buɗe suratul nisa da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi a bihi wa taqra'a tasaaluna bihi wal arham inna Allah allaha kana alaykum raqiba waɗannan surori guda biyu ga baki ɗayansu duka 'yan Madina ne, wato sun sauka a Madinatul Munawwara. Idan aka ce Sura Madaniya wato sun sauka kafin hijira, kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira ke ita ce madaniya dukkan suran da ta sauka bayan hijira daga garin Makka zuwa Madina ita ake kira madaniya suran da ta sauka kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta Makka kuma koda wannan suran ko ayar ta sauka a Madina ne malamai sun yi zantuka guda wannan shine zancen da yafi shahara idan aka ce sura madaniya ita ce wadda ta sauka kafin hijira bayan hijira makkiya kuma wadda ta sauka kafin hijira. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dai akwai malaman da suke ganin cewa sura madaniya ita ce wadda ta sauka a Madina makkiya kuma ita ce wadda ta sauka a Makka sai tawaga na uku na malamai ko zance na uku na malamai waɗanda suke ganin cewa idan aka ce wannan sura ko aya makkiya ce wato wannan ayar ko a wannan suran magananta ana karkatar da shi zuwa ga 'yan makka ne ita ake kira makkiya wadda magana ake yi ma mutanen madina magana a kansu ita ake kira madaniya to kun ga yanzu muna da zantuttuka nawa kenan uku kenan akan mecece sura makkiya ko madaniya zancen farko suran da ta sauka kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina ita ake kira makkiya wannan wannan kuma shi yafi shahara shi yafi inganci a zantuttukan malamai suran da ta sauka bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ana kiranta madaniya ko da a ce wasu daga cikin ayoyin sun sauka a makka ne sai zance na biyu dukkan suran da ta sauka a makka ita ce makkiya wanda ta sauka a madina ita ce eh, yar madina sai zance na uku ayoyi ko sura da ya kasance an karkatar da maganansu ko ana yi ma ‘yan makka magana su ne makiya surorin da ya kasance ana yi ma ‘yan madina magana ko ana magana a kan su ne ‘yan madina waɗannan su ne zantuttuka guda uku to a nan sai aka samu ya ayyuwa nasu bayan an ruwaito daga mujahid ibn dabur da shi da alkama suna cewa dukkan suran da ya kasance a ta akwai ya ayyuwa nasu wannan suran makiya ce to amma nan kuma gashi wannan suran madaniya ce to ya zamu rinja ya zamu tattauna wannan mas'ala ga abin da yake a alqur'ani ga abin da aka roito daga manyan tabi'ai to anan sai malamai suke cewa maganan da aka roito daga mujahid da alqama ba su da karfi wannan magana bai da karfi ya saboda ya ci karo da maganganun wasu daga cikin malamai saboda haka wannan ba fa'ida bace wanda za a ce mutabida wato wanda ba ta canzawa saboda haka wannan sura madaniya ce bi ittifaqil ulama duka malamai sun ittifaqi cewa madaniya ce in banda aya daya da wasu ke ganin cewa makkiya ce ita ce wacce koyo mun turja'una fihi ila Allah haka sura suratul nisa ita ma malamai sun a akan yar madina ce dida ta fara da ya ayyuhan nasu to sai matsala ta gaba da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku muka ce Abdullahi ibn Abbas ya fasara bauta anan bi ma'ana wahidu rabbakum ku kadaita ubangiji wajen bauta wajen ibadarku malamai suke cewa wannan ita ce ayar farko da aka ambata a cikin alqur'ani wadda take umarni da tauhidi wato kadaita Allah wajen bauta nan bauta wani irin bauta ake nufi saboda bauta ta kasu gida biyu bautan farko shine ayyukan da mutum yake wato kaskantar da kai da yake yana yin sallah da ruku'i da sujada da sauransu sai bauta ta biyu shine ma ta'abbadu bihi bauta wanda abin da ake bauta da shi din kamar sallah kun ga wannan sallah ai ana bauta domin yin yin sallah ko yayin da za a yi sallah sai a ce an yi bauta an yi ibada ta sallah haka zakka idan mutum ya fidda zakka sai a ce yayi bauta na fidda zakka wannan ibada ce to kun ga a wannan zai kasance shine abin da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yayi ta'arifin ibada wato kashi na biyu din nan shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah wato ismun jami'in suna ne ga mambe da kulli ma yuhibbu Allah da suna ne ga mambe akan dukkan abin da Allah subhanahu wataala yake son sa na zantuttuka da ayyuka waɗanda suke a bayyane da kuma koye wannan shine tarihin ibada wajen ibnu taymiya so anan da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku tawagan mutane u'budu rabbakum kubota ma ubangijin sai mu ce bauta na ayyuka da mutum yake yi sannan kuma bauta na biyu na kaɗaita shi wajen yin sallah da zaka mutum zai bada da zaka ya yi don Allah haka kuma yin aikin hajji da sauransu sai kasance nan bauta ya gane ɓangarorin guda biyu ina fata ana tare da ni kuma ana ganewa shi yasa malam suka ce bauta anan? nan eh, za mu ce yani ibana na uluhiyya wanda shine babban sabani da aka samu tsakanin mu da mushrikai saboda mushrikai sun kasance suna imani da da tauhidi na rububiyya idan aka ce masu wane ne ya halarci sama da ƙasa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la a Allah aw ta'ala la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim amma inda muka sha bambanci da su wajen tauhidi na uluhiyya to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake janyo hankalin su da sauran mutane gabaki ɗaya kan su su bauta masa kuma su kadaita shi wajen bauta allazi khalaqakum wanda ya halicce ku kun ga wannan tauhidi na me kenan tauhidi na rububiyya kenan wanda ya samar da ku ya halicce ku da ku da iyayenku ga baki ɗaya da kuma kakanninku da kakan kakanninku haka wallazina min qablikum da kuma waɗanda suka zo gabaninku shi ya halice su da iyayensu da kakanninsu da kakan kakanninsu gabaki ɗaya. la'allakum tattaqun tsammanin ku za ku samu takawa la'alla nan malamai suka ce la'alla ma'anan da take nufi tana da ma'anoni guda biyu na farko da taraji wa tawakku idan ta zo ma'ana fatan abu duk da wasu malamai suka ce duk inda la'alla ta zo a cikin alqur'ani ba wai tana nuna fata bane kamar yadda su al-imamu shari da ire-iren su a sheik abubakar mahmud jumi a cikin littafin saraddul alhan yake bayanin haka yake cewa la'alla fi kalamin la azza wa jalla litahqiq walakin la'alla fi asl tufidu tarajji hiya to shi yasa anan litahqiq ne idan kuka yi haka tsammanin ku lalle hakika ko za ku samu tsoron Allah subhanahu wa lalle ku za ku samu tsoron Allah to idan muka daure taraji din wasu malamai suka ce sai ya kasance tsammani ba a wajen Allah ba saboda shi Allah ai baya tsammani tun kafin ya halicci halittu ga baki daya yana da yakinin komai sai dai ku ne ku ne idan muka bauta ma Allah tsammani ku ku ne wanda za ku samu tsoron Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce la'alla nan tana nufin eh, littalil ne wato tamkar take da likai lamun da kafin na da ya'un na kai wato da kai tattaqun idan kuka bauta ma Allah subhanahu wataala kuka kadaita shi da bauta to da kai tattaquna idan kuka yi lalle za ku samu bi za ku samu takawa da jin tsoron Allah subhanahu wataala kun ga wannan yake nuna mana cewa falalan takawa a rayuwa idan mutum yana so ya samu abin nan wan abin nan albarka a rayuwarsa sannan ya samu wanzuwa na komai ya samu kuma arziki mai dimbin yawa ya samu tarin dukiya sannan ya samu tarin ilimi sannan ya samu tarin ƴaƴa ƴaƴa dai wannan dukkan wata ni'imar duniya idan mutum yana so ya same ta to lalle a sirrin ta shine tsoron Allah sirrin dukkan wata ni'ima a duniya shine tsoron Allah idan kana so ka zama biloniya mai kuɗi kamar dangote ko wanda yake dangote da kudi a ce number 1 a duniya baki dai to ji tsoron Allah idan ji tsoron Allah zaka ga dukiya tana ta tana ta zuwa ma amma fa dole sai an yi an nema kan <laughs> ba mutum ba zai ce zai ji tsoron Allah kuma ya je ya kwanta a kan gado ba ba zai nemi duk arzikin ba to idan ka yi haka ba za ka samu arzikin ba to shi yasa haka idan kana so ka samu 'ya'ya sosai shine ka ji tsoron Allah subhanahu wataala su kuma ƴaƴan ba za ka ce ba ka yi aure wai za ka samu ƴaƴa ba dole sai ka aure bayan kaya aure idan ka samu takwa tsoron Allah to za ka ga 'ya'ya duk shekara iya matan tana haihuwa haka kuma idan kana son shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa haka cikin littafin sa yursil fa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al anhara kun Allah ya ce ku nemi gafaransa ta inda za ku samu takawa don kai haka sai muku waɗannan ni'imomin gabaki daya haka Allah ya faɗa a wasu sura wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wani wanda ya tsora Allah Allah zai kawo masa buɗi a rayuwarsa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan zai azurta sa da dukiya ta inda ma bai yi tsammani ba wannan ba wai magana na bane da na ce idan mutum ya ji tsoron Allah zai wadata shi da dukiya idan yana so ya zama biloniyan mai kuɗi ne fiye da dangote zai samu ko ya zama number one ga ayoyi mun karanta wa man da Allah wa makhraja haka a tun cikin suratul anfal Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tattaqullaha idan kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqana zai kawo maku buɗe furqana wato mafita wa yukaffir ankum sayyi'atikum sannan zai kankare maku zunubanku gabaki ɗaya. to kun ga ana in tattaqullaha yaj'al lakum furqana sharadan furqan inda za ku samu budi na dukkan wasu ababe da suke da suke samun abin nan tsanani a kan su a rayuwanku shine in tattaqullaha idan ku ji tsoron Allah yaj'al lakum wannan jawabu shakka kenan to shi yasa a mabudi ko sirri na dukkan wata ni'ima ta duniya shine mai jin tsoron Allah haka idan ilimi kake so kana jin tsoron Allah subhanahu wataala zaka ga ya buɗa ma duk abin da ka haddace zai zauna ma kamar yadda Allah ya faɗa a cikin littafin sa wattaqullaha wa yu'allimukumullah duk da dai malamai suna cewa takwa ba wai sharadi bane na jin tsoron Allah ilimi ba wai sharadi dole sai mutum ya ji tsoron Allah ba sannan Allah zai bashi ilimi suke buga misali da Yahudawa da kuma irin su Iblis babu wanda ya kai Iblis hadda duk da kuma babu wanda ya kai shi yawan saba Allah subhanahu wataala amma dai lalle takawa din za ta kara buɗa mai kwakwalwa ita ma miftah ne sannan akwai wasu abiyat da ake eh, hikayen cewa shikautu ila wa fi aswa hifzi farshadani ila tarki al-ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allah la yuwala li'asi kun ga waɗannan duka dalilai ne wanda suke nuna cewa lalle takawa din nan zai taimaka maka wajen A samun ilimi da kuma arziki kamar yadda Allah ya faɗa da kuma dukkan wata ni'ima ta duniya ƴaƴa da sauransu to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu takawa wanda za su samu takawa da jin tsoronsa aya ta gaba Allah subhanahu wataala yake cewa kuma wannan ibada da muke bayani kafin mu shiga aya ta gaba ita ce hikiman halittan ɗan adam gabaki ɗaya shi yasa Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtu ni ban halicci ban halicci aljinna aljannai ba wal insa da tawagan mutane illa liya'budun sai dun su bauta mani to shi yasa sirrin halitta gabaki daya na mutane da aljannu gabaki ɗayan su shine bauta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake cewa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku kasa firashan matsayin shimfida a gare ku a ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa firashan anan wato tamshuna alaiha Allah subhanahu wataala ya sanya muku kasa shimfida kuna kai komo a cikin ta kuna yawo a cikin ta inda kuke so kuna noma a cikin ta kuna kasuwanci a cikinta kuna gine-gine a cikinta wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala shine allazi da'ara lakum al-arda firashan matsayin shimfida a gare ku sannan ita kasan nan dai ita ce Allah yake cewa mihadan alam naj'al al-arda mihadan shin mun ya ku kasa matsayin shimfida ba mun shimfida ta a gare ku ita ce kuma al da Allah yake cewa allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibati dhalikum Allahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin to waɗannan duka ƙasa ne Allah ya kira ta firash ya kira ta qarar sannan ya kira ta nihada wasama'a bina'an sannan bayan haka ya sanya sama bina'an ta zamana rufi a gare ku wato ta zamana matsayin rufi malamai suke cewa a ita sama a matsayin sama da ƙasa tamtar matsayin ɗaki ne ko gini ne da kuma rufinsa wato kwano nasa bayan Allah subhanahu wata'ala ya halitta mai ƙasa sannan kuma sai ya halitta sama domin ta zamana wato rufi akan ƙasa ɗin shine malamai suke cewa matsayin sama akan ƙasa matsayin ɗaki ne ko gini ne da kwanan da yake samansa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa bina'an sannan ya sanya sama ta zamana matsayin rufi a can bina'an wato gini ko rufi wa anzala minas sama sannan ya saukar daga sama ma'an ruwa mai dimbin yawa wanda yake sauka kowane lokaci kamar yadda ya bayani a can cikin alqur'ani mai girma inda yake cewa inna sababana ma'a sabba thumma shaqaqana al-abda shaqqa fa akhraja bihi sannan ya fidda da shi wannan ruwan ko daga wannan ruwan minas samarati daga tsirrai min ana wasu mara suka ce li tab'id ne ya fidda wasu tsirrai tsirran suna da yawa amma waɗanda ya fidda ya fidda su ne rizqan lakum domin su zama na arziki gare su ya fidda masara ya fidda dawa ya fidda wake ya fidda shinkafa ga sanan dai tsirrai wanda ba su da adadi kuma bai yi haka da komai ba illa ne rizqan lakum domin ku amfana da shi su zama na arziki gare ku ah, rizqan lakum Allah yake cewa fala taj'alu lillahi andadan kada ku haɗa Allah da wasu kishiyoyi wajen bauta andad wato kishiyoyi kenan shi yasa ash-sha'ir ɗaya daga cikin mawaka yake cewa nahmadullaha azza wa jalla ko nahmadullaha la nidda lahu muna bauta ko muna gode ma Allah subhanahu wataala wala nidda lahu wanda babu abokin tarayya bai da kishiya sannan indahu alkhair alkhairi gare sa yake wa ma sha'a fa'ala abin da yaso kuma yake aikatawa to nan da Allah subhanahu wataala yake cewa fala taj'alu lillah la taj'alu la ma'anan nahiyati taj'alu alfi'l almudari ne majzumun bila وعلامة جزمه حذف النون لأنه kamar yadda ibnu كما ya ishara a إشارة alfiya yake cewa. وحقهما للذم والنسل سما ولم تكوني لترومي مظلما وجعل للنحو يفعلان أننا رفعا وتدعين تسألون وحقها للجزم والنسل سما كلم تكوني لتروني مظلما سوى أفعال الخمسة ترفع بثبوت النون أنا مس رفعة دا نون لي سنا وتنصب وتجزم بحذفها أنا مس نصب أنا مس جزمة وكما دا جوج نون سنة shine wa haqquha lil jazmi wan nasbi sima kalam takuni litaruni mazlama wannan a Ibn malik kenan a cikin alfiya tasa to anan la taj'alu fala taj'alu lillahi andada nahiya ce kada ku haɗa Allah da wasu kishiyoyi wajen bauta fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun idan kun kasance ku kuna sanin haka ɗin. a ƙarƙashin waɗannan ayoyi eh, malamai a sun tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa kamar yadda al'imamul imam ya yi ya isharar haka a cikin tafsirin sa al-Jami' al quran da eh, al’imam Ibn juzai a cikin tafsirin sa a tafsirin ulumin tanzi malamai sun fidda matsaloli guda bakwai ƙarƙashin wannan aya eh, ta ƙarshe da muka karanta matsalar farko da Allah subhanahu wataala yake cewa alladhi ja'ala lakumul arda shirashan shine wanda ya sanya muku kasa matsayin shimfida a gare ku ja'ala anan malamai suka ce bi ma'ana sayyara sayyara wato shine wanda ya canza muku kasa ya shimfida ta domin ta zama na shimfida gare ku dalilin haka faɗan Allah subhanahu wataala alam naj'alil arda mihalan shin ba mu sanya muku kasa ba mu canza muku kasa domin ta zama na shimfida ba haka kuma a wata aya da Allah subhanahu wataala yake cewa waja'alu lahu min ibadihi juz'a ja'ala anan duka bi ma'ana sayyara haka inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun lalle mu ba mu sanya muku alqur'ani canza muku shi ja'alna qur'anan arabiyyan da luga na larabci ba la'allakum taqilun domin ku fahimtanta to malamai suka ce ja'ala anan bi ma'ana sayyara shi yasa ya ta'addi da maf'ulai guda biyu wato ya samu maf'ulai guda biyu na farko maf'ulun farko shine eh, al-arba sai firashin shine maf'uli na biyu wasu tawagan malamai suke cewa kalmar daala idan ta zo da maf'ul guda ɗaya. kamar da Allah yake cewa can cikin suratul an'am eh, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون anan yayi ta'addi da maf'ul guda ɗaya. to anan bi ma'ana eh, khalaqa ko ja'ala bi ma'anarsa shi yanda yake amma duk inda ya ta'addi da maf'uli guda biyu to yana bada ma'anar sayyara ne shi yasa ibnu malik ya kawo a cikin alfiyarsa karkashin babu zanna wa akhawatuha zanna wa akhawatuha ya kawo ja'ala wato tana cikin waɗanda take ta'addi da maf'ulai guda biyu to duk inda tayi ta'addi da maf'uli guda biyu tana bada ma'anar sayyara ne mas'alar farko kenan da suka yi tsokaci karkashin wannan aya sai matsala ta biyu da Allah yake cewa firashin ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa gare ku anan sai malaman suka tattauna wata matsala cewa idan mutum yayi rantsuwa misali yanzu al-Imam al-Qurtubi ya kawo wannan matsala a cikin tafsirinsa da wasu malaman tafsiri ire-iren su Ibn Juzay a suke cewa idan mutum yayi rantsuwa yanzu misali ya ce na rantse ni bazan kwanta akan shimfiɗa ba to sai wani ya zo ya cire shimfiɗan nan sai ya shimfiɗa mai da duma sai ya kwanta a kan wannan da duma ko kuma ya kwanta a kan ita kanta ƙasa ɗin ba shimfiɗan ba to a nan sayahnis ko kau la yahnis a nan zai warware rantsuwansa ko ba zai warware rantsuwa ba tun da ya ce shi ya rantsa ya ce wallahi ni ba zan kwanta a kan shimfiɗa ba kuma ga Allah ya kira ƙasa shimfiɗa <laughs> ana ana tare da ni Allah ya kira ƙasa ne shimfiɗa sai mutum ya ce wallahi ni ba zan fanta akan shimfiɗa sai wani ya zai ce to ai a duniya sai dai idan ba za a ƙara bacci akan shimfiɗa akan ƙasa ba kai sai dai idan za a ma gado ko kuma ka hau gishiya ka dinga bacci akan ta in dai za a shimfiɗa ma shimfiɗa ka kwanta akan ta to kaga kai kai ka kwanta akan akan asaki to anan sai al-Imam Shafi'i a ra'ayinsa yake cewa wannan mutumin idan ya faɗi wannan magana daga baya aka zo aka shimfiɗa min shimfiɗa ya kwanta ko da duma ya kwanta to anan idan ya kasance ya kwanta akan darduma ne ko gado ko makamancin haka anan ba za a ce dole sai ya warware rantsuwa ba yayi kafaratul yamin in dai ba akan shimfiɗan ya kwanta ba sai yace dalilin sa kuma ai Allah da yake cewa ya sanya ƙasa matsayin shimfiɗa. ai ya juya maku ita ne matsayin shimfiɗa? amma a al'adance a urfi ba a kiran ƙasa da shimfiɗa. shi kuma rantsuwa yace ni wallahi ba zan kwanta akan shimfiɗa ba yake cewa saboda haka anan babu kafaratul yamin akan wannan ba za a ce zai eh, yi azumi kwana uku ba eh, waɗancan eh, ayan da Allah subhanahu wataala ya bayani kafaratul yamin la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al ayman aw taqra'a bima 'aqadtum al ayman aw taqra'a wa fi'a wa 'aqadtum al ayman kalmar tana da qira'o'i guda uku فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوة أو تحرير رقبة وأن كفارة اليمين الإمام الشافعي يكي تيوى بزي يسوى الإمام مالك بن أنس يكي تيوى أولا حالي za a tambaye shi ne niyyarsa hukuncin zai koma mu shi niyyarsa ne shi wanda ya rantsuwa idan da ya rantsuwa ya ce ni wallahi ba zan kwanta akan shimfiɗa ba yana nufin dukkan wata shimfiɗa ta duniya da wanda a ilmanci aka santa hadda wanda misali ake bayanin sa bangare na ilimi to wannan dole sai yayi kafaratu Tun tunda am amma idan shi kuma aniyar sa yana nufin shi fida kawai wanda ake bacci da ita to shi ma la kafarata alayhi ba zai kafaratu yamin ba wannan shine ra'ayina al-Imam Malik bin An. wannan matsala ta biyu kenan sai matsala ta uku da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan aya shine da Allah subhanahu wataala yake cewa wasu samaa bina'an muka sanya muku sama zamana matsayin rufi a gare ku ko tamtar wani gini wanda yake saman al-imam at-tabari ta'ala ibn jarir tabari yake cewa dalilin da Allah subhanahu ya sanya sama sunan sama saboda ɗaukakuwarta da kuma waɗanda suke zaune cikin ta shi yasa ya sanya ma sama sama saboda ɗaukakuwarta da mutane ko da al'umma kai da suke rayuwa a samanta shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta da as-sama li'uluwiha wa sukaniha 'ala al-ard qatada ibn da'amat as-sadusi yake cewa sama an kira ta sama saboda ita matsayin rushi ne wannan matsala ta uku kenan sai matsala ta hudu da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan aya faɗa Allah subhanahu wataala fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum Allah ya fidda muku da waɗannan tsirrai gabaki daya tun daga wake masara dawa gero menene domin ya kasance rizqan lakum arziki gare ku malamai suke cewa wannan ayar ko maqta'a din na aya yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala shine wanda katal yake sai ya halitta ya azurta wanda yake so daga bayansa ya talauta wanda yake so daga bayansa ya jararce wanda yake so daga bayansa ya ni'imta wanda yake so daga bayansa amma koma bayansa babu wanda ya isa haka a sadake gabaki daya karkashin wannan kuma suke tabbatar mana ayar take tabbatar mana da tauhidi na rububiyya wato babu wanda ya isa ya wata halitta ta fadin duniya ga baki daya face Allah subhanahu wataala kuma babu wanda ya sai azarta wani ko ya talauta wani ko ya cutar da wani face Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa mawlana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun aw ta'ala Allah ya ce wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min duni Allah in da Allah bidurrin hal hunna kashfatu durri أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي أو تقراء ممسكات الرحمة والحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وأن آيوي قباكي دي سنة قبقة وأن آية تكون التوحيد الله سبحانه وتعالى ساقانا واندا ينزوسوا ذاكو كسبي رأبتا إذا متن ya je kasuwa ya je kasuwa shekara goma yana zuwa kasuwa amma kasuwancinsa Allah bai buɗa mai yana na a yanda yake a cikin talaucinsa ko kuma aikin gwamnati yake kullun yana samun kuɗi amma kuma kuɗin suna karewa nan da nan ko kuma mutum kullun gashi ya tara mata uku hudu amma Allah bai azabta shi da ɗa ba ko ɗaya ba ko kuma mataye wanda suke koma wajen bokaye malamai bokaye wanda bai gamata mu ce musu malamai ba bokaye ke suna zuwa wurin su suna neman cewa su mallaka mallaka musu mijinsu ga baki daya suna ganin cewa idan ba su yi haka ba zai iya karo musu kishiya wannan tawagun gabaki daya Allah subhanahu wataala waɗanda suke aikata haka shirka ne suke yi da Allah subhanahu wataala sun manta waɗannan ayoyi da muka karanta bayan Allah da kanshi yake cewa fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum shine mai azarta ku babu wani koma bayan shi wanda zai iya azarta ku da wani abu wanda haramun ne mutum idan ya gabi Allah bai bashi bude ban arziki ya je wajen wani boka ya ce ya masa addu'a domin ya samu kuɗi ko kuma ya shiga cikin wata tawaga na cultism ko kirnashi ko makamantar haka da fatan wai shi dole sai yi kuɗi wannan duka idan mutum ya aikata su ya saba ma Allah subhanahu wataala sannan idan ya kalalle idan bai tuba ya sani zai haɗu da fushin Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama tun ma a nan duniya zai iya zuwa wajen wannan boka a ya ba shi wasu ababe na kafirci wanda sharaɗin boka ne ba zai taɓa biya ma bukata ba dole sai ya sa ka aikata wani abu ne na safa Allah subhanahu wataala ko kuma wanda zai sa ka bar musulunci haka batan basira mataye da suke koma wajen bokaye su eh, suna umurtansu da aikata wasu ababe wasu su ce ma mace ba za su mata magani ba dole sai ta kawo jinin hailanta wasu ce dole sai ta yi sai ta rubuta alkur'ani da jinin hailanta kun ga wa'iyaz billah wannan kafirci ne tsantsan kafirci wanda ya gamata mu ji tsoro Allah subhanahu wataala idan ba haka ba mutum ya mutu lalle makomarsa wutar jahannama kamar yadda Allah yayi bayanin haka inna Allah la yaghfiru al-mushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima aw aya wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida طيب matsala ta biyar da malamai suka fidda karkashin wannan aya shine wannan aya tana nuna cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya gamata mutum ya koma gare shi yayin da yake cikin wani hali shi kadai ne ya gamata mutum ya koma gare shi yayin da yake cikin wani hali shi yasa aka rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu gare shi ya ce wallari nafsi bi yadihi lalle ina rantsuwa da wanda hannuna raita raina kai take hannunsa li an ya'khudha ahadukum hablahu sai daga cikin ku ya dau igiyar sa ya tafi daji fa yahtabida ya ebo itatuwa masu dimbin yawa ya doro su akan bayansa ala bahri khairun lahu sun fi mai alkhairi min an ya'ti rajulan fiye da yazo wajen wani mutum fayas'alahu ya tambaye shi ya roke shi fa atahu aw mana'ahu shin ya bashi wannan abin ko ko ya hana shi al-imam bukhari ya fitta wannan hadisi a karkashin wannan hadisi malamai suke cewa za mu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa lalle yawan tambaya baya dacewa ya gamata kowane mutum ya dinga jajircewa yana neman na kansa kada ya kasance shi kallon ne ala nas wato mai dogaro ne akan mutane sai ah, fa'idan da za mu samu karkashin wannan hadisi sannan ah, Allah subhanahu shi ne wanda ke, ya kamata bawa ya koma gare shi yayin da yake neman wani abu na duniya sai matsala ta shida da malamai suka fidda karkashin wannan aya Faɗan Allah subhanahu Ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku haɗa Allah da wasu kishiyoyi ko ku sanya ma Allah wasu kishiyoyi na bauta gumaka da rana musamman irin wasu kasashe irin kasan Hind wato India wanda za ku ga saboda bakan basira komai bauta mashi take akwai masu bauta ma bishiyoyi akwai masu bauta ma rana akwai masu bauta ma wata akwai masu bauta ma farjin mar'a akwai masu bauta ma dabbobi shanu wannan da kuke ni akwai masu bauta musu saboda bakan basira wanda abu kana rayuwa zaka iya yanka shi ka ci shi amma kuma a kazo kana bauta musu to kun ga wannan fatan basira ne to Allah subhanahu wataala yake cewa fala taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun a karkashin wannan aya fala taj'alu kamar yadda muke cikakken bayani lanan nahiya ne kada ku kuskura ku bauta ma wani Allah ko ku haɗa Allah da wani wajen bauta الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أتكن تفسير تفسير كريم الرحمن يكي تيا ونن مقطع وتونن قطع آية الله يكي تيا فلا تجعلوا لله أندادا kada ku hada Allah da wasu kishiyoyi wajen bauta tana bada fa'idodi guda biyu na farko shine tana hana bauta ma wani Allah sai abu na biyu kuma tana umurni da bauta ma Allah shi kadai kadai tashi wajen bauta shine fara taj'alu lillah a cikin ta akwai annahyu da al'amru wato hana bauta ma wani Allah da kuma shi kadai ta Allah dan karan kanshi wajen bauta kada ka hada shi da wani wajen bauta masa arwaito hadisi karkashin wannan fala tad'u lillah hadithan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an yake cewa qultu na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi a'zamu inda Allah azza wa jalla wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka sanya ma Allah wani abokin tarayya wani kishiya ka 'ya mu Allah kishiya wa huwa khalaqaka kuma shine wanda ya halicce ka wannan manzo Allah yake cewa zunubin da yake girma a wajen Allah subhanahu wataala shine wannan hada shi da wani wajen bauta ko ka dinga tunanin cewa wani zai iya azabta ka ko ka wannan zai iya biya ma bukata kuma bayan Allah ko ka zo kana mai sujjara kana mai ruku wannan shine zunubin da yake girma haka hadithin Mu'adh bin Jabal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya Mu'adh ibn Jabal atadri ma haqqu Allah azza wa jalla ala ibadihi shin ko ka san haƙƙin Allah akan bayinsa sai Mu'adh bin Jabal yake cewa Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa shi sune ne mutum sani tunda lokacin annabi yana raye shi yasa ya ƙara wa rasuluhu sai manzo Allah ke cewa an ya'buduhu haqqin Allah akan bayansa shine su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kada su hada shi da wani wajen bauta kun ga wannan yake nuna cewa shirka ita ce laifin da tafi kowane fi girma a wajen Allah subhanahu wataala karshen hadisin sai mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tadri ma haqqul ibada ala Allah idan sun yi haka ka san menene su kuma haƙƙin su akan Allah sai ma'abudin jabal yake cewa ma'abudin jabal yake cewa Allah wa rasuluhu a'lam Allah ne da manzonsa su ne mafi sani sai yake cewa Allah ya azibahum idan suka taɗaita shi wajen bauta ba faɗa shi da wani ba to lalle ba zai masa azaba ba sai a wata riwaya afala ubashir lin nas yake cewa ba zan ba mutane ba zan yi wa mutane bisharan wannan wannan da ba sai manzo ke yake cewa la tubashirun ka ba mutane labarin wannan da rafasan saboda idan ka ba su fayattasilu za su yi tawakkuli da wannan halalan kai ba za su dinga bauta ma Allah to sai fa'ida ta bakwai ta karshe kenan ko matsala ta bakwai da suka fita karkashin wannan aya fadan Allah subhanahu wataala wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah wasu kishiyoyi wajen bauta wa antum ta'lamuna ku kuna sani ku suwa ne ne suke sani akwai zantuttuka guda uku na malamai zancen farko wa antum ta'lamuna ya ayyuhal mushrikun ku waɗanda kuke haɗa Allah da wasu wajen bauta ku kuna sanin cewa shirka kuke yi to kada ku yi haka wa antum ta'lamuna to khitabun da mushrikai ne sai zance na biyu sune zancen da malamai suke cewa sune ahlul kitab bayan ku kuna sani Allah yayi bayana haka a cikin littafin da aka saukar muku na At-Taura da Al-Injil cewa hada shi da wani wajen bauta haramu ku kun san haka amma kuma kuka kafirce masa kuka zo kuna hada shi da wani wajen bauta sai zance na uku shine da tad'u lillahi andadan kar ku hada Allah da wani wajen bauta wa antum ta'lamun wannan shine aka rawaito daga Ibn Abbas da Qatada Ibn da Ahmad al-Sadusi wato khitab ne na dukkan mutane gabaki daya kada ku hada Allah da wani wajen bauta ya ku taron mutane gabaki daya wa antum ta'lamun ko kuma kun san da cewa wannan haramun ne baya dacewa to wannan sune matsaloli da malamai suka fi da karkashin wannan aya a guda bakwai da muka yi bayanin su kuma fa'idodi ne da muka fa'idanta karkashin wannan aya malamai sun yi bayani suka ce waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna kaɗaita Allah subhanahu wata'ala gabaki ɗinsu tauhidin Allah subhanahu tun daga ayan farko ya ayyuhan nas bu'budu rabbakum alladhi khalaqakum kun ga wannan tauhidur rububiyya kenan wanda tauhidul asma wa sifat ya shiga ciki har kuma aya ta zo alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum kun ga wannan tauhidi na rububiyya ya shiga ya shiga cikin karkashin wannan aya to shi yasa malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyu sun tattaro tauhidi na rububiyya sannan sun tattaro tauhidi na al sannan sun tattaro tauhidi na al'asma asma wa kuma suna nuna kaɗai ta Allah shi kaɗai wajen bauta ba tare da haɗa shi da wani ba fadilatu shaykh allama al-amin a cikin littafin a adwa'ul bayan yake cewa waɗannan ayoyi guda biyu kuma sun tabbatar mana da tashin alfiyama. suna nuna mana da tabbacin tashin alkiyama yake cewa musamman ayan karshe musamman ayan karshe yake cewa menene dalili na akan haka yake cewa dalili na na farko ayan farko da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku ku da iyayenku da kakanninku da kakan kakanninku haka wallazina min qablikum kuma shine wanda ya halicce waɗanda suka zo gabanin wato ku su da iyayensu da kakanninsu da kakan kakanninsu yake cewa to wanda ya halicce ku to ai kuma wajen tayar da ku wannan shine abin da yake mafi sauki a wurin ina fata an gane istinbatin Sheikh Al-Amin Shinqiti sai istinbati na biyu ko dalili na biyu da yake cewa waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna mana cewa lalle suna tabbatar mana da tashin alkiyama shine fada Allah subhanahu wataala الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء شيني وندا يحلج ƙasa kuma ya halicci sama kamar yadda yayi bayani a wasu ayoyi wanda ya halicci sama da ƙasa to tayar da matattu shine abin da yafi yafi sauki a gare shi duk wanda ya halicci ya kalle halittar sama wanda babu alamar huji tattare da ita kuma babu wani ginshiki wanda yake rike ta afalan yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tafsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib haka a wata aya Allah yake cewa ma laha min furuj babu wani rami a sama to idan mutum ya kalli wannan halittar sama da ƙasa to lalle wanda ya wannan halittar to tayar da matattu ko tashin alkiyama shine abin da fi sauki a wurin sa haka a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'i bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al mauta wanda ya halitta sama da kasa bai gajiya ba bai samu wani wahala ba to da matattu shi yafi sauki a wurin sa a wata aya awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum a wata aya awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yuhyi al mota bala innahu ala kulli shay'in qadir da waɗannan ayoyi fadilatul shaykh al-allama al yake cewa ƙarƙashin wannan ayan take nuna mana cewa lalle tashin al-qiyama akwai ta kuma ita ce ta sauki a wajen Allah sai dalili na uku yake cewa da zamu fidda karkashin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta shine faɗan Allah subhanahu wataala shi ya shimfiɗa kasa baya kuma ya fidda tsirrai a tsirrai waɗanda suke fitowa a ƙasa yake cewa to duk wanda ya samar da wannan arzikin to lalle shi mai iko ne ya tayar da tashi na alkiyama shi yasa yake ce a wata aya wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habba al-hasib wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj wannan shine bayanan da malamai suka yi karkashin waɗannan ayoyi guda biyu a saboda yanayin lokaci ina ga za mu tsaya nan a insha Allah ta'ala ayoyi guda biyu da suke biyo ma wannan su kuma suna nuna manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda biyu din nan da muka karanta suke nuna tauhidin Allah wanda dama tauhidi kamar yadda kuka sani daga kunnansa bayan kadai ta Allah cewa sai shaidawa cewa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu to ayoyin nan guda biyu sun yi magana kan kadai ta Allah daga wa in kuntum fi raibin da wadda take bi mata fa in taf'alu wa lan taf'alu su kuma suna nuna mana wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka malamai na tafsiri suka yi bayani a karkashin waɗannan ayoyi guda biyu ire-iren su a imam al da su ibn jarir har shek abubakar mahmud juni ya kawo wannan zancen a raddul alhal ila ma'ani al-qur'an to nan za mu sa muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma abin da muka faɗa albarka sannan ya sa ya zama na makbulin gare shi kuma ah, ya sanya ta cikin tawawan ayyukan mu gabaki ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم